ba tun yau bane dai ake samun rikicin fulani makiyaya da kuma manoma a kudancin jihar taraban wanda hakan ne ko ya sa hadakar kungiyar fulani ta duniya wato tabital fulako yunkorowa da zai neman bakin magance wannan matsala da ke ja sa rayuka da kuma dukiya kuma don samun nasara ne ma ya sa shugabannin kungiyar tabbital fulakun soma gangami tare ma da haɗin gwiwa da gwamnatin jihar taraba ga ma da ta bakin shugaban kungiyar na jihar taraba sunana bello bammi alhaji jami saman tabbital fulako international a jihar taraba bunda muka gano na farko shine akwai wasu mugayen mutane wanda suke zuwa daga wasu wurare daban su ɗauko kayan mutane su shigo nan taraba saboda su, su tayar mana da hankali muna so gwamnati ya gamu ya san mu saboda ya bamu haɗin kai ya taimake mu yadda za mu samu mu samu iri wa'annan mutane mugaye wanda suke sigowa daga wani wuri suna zuwa suna ta da fitina ina kira mutanen tabital fulaku su haɗa kai saboda zaman lafiya a zauna lafiya sannan kuma sauran kabilun da suke wannan eriyan taraba a zauna da, wannan mutane lafiya kowa makonnin nan ma dai sai da fa aka samu rikici a tsakanin makiya da manoma a kudancin jihar to ko shi mai sarakunan fulani ke yi a yanzu alhaji ali sarkin fulanin kula. dake cikin wannan tafiya ya yi makarin karin hasi game da kokarin da suke yi a yanzu abin da nake gaya fulani shine duk mutumin da zai kawo musu tashin hankali ko kuma zai nuna musu bambancin addini ko kabilanci ko kuma ma siyasa don saboda ya biya bukatarsa kar su yadda idan har aka ba da goyon baya komai zai tafi lafiya don haka mu idan aka zanna lafiya mu fulani zafi ko zaman lafiya domin shi mu ne a jeji shine muke kira ga gwamnati ta sa ido akan yan shuwa-shuwa masu zuwa su hada fulani makiyaya da manoma don saboda bukatan su ya biya su zo shiga motoci masu laushi su gina gidaje wanda kowa duka mun mun san iyayenmu kowa mun san ubansa kuma kowa mun san abin da ya mallaka kuma kowa mun san aikin sa so don haka idan aka dubi abubuwan da ake yi bai mana ba don haka ya kamata a bi kadun saboda mu gwamnati ta zama mu ta ci gaba da ayyukan da zare mutane kamar jihar taraba a jihar adama dai ana fama da ire-iren waɗannan rikici na makiyaya da fulani na baya bayan nan ma shine wanda ya auku a wasu ƙauyuka hudu na ƙaramar hukumar gire inda aka samu asarar rayuka da dama ciki har da nauni babban jami'in 'yan sanda batun da ya sa yanzu haka masarautar adamawa tashi tsaye domin hana sake aukar wannan lamari inda hakimai da sarakuna iyayen al'umma kan ɗauki matakai to ko me yasa haka alhaji muhammad baba faris shine hakimin garin jimeta ya yi ƙarin haske game da matakan ma da suke ɗaukan. wato abin da muka fahimta shine yawancin makiyaya da suke shigowa masu wucewa su ne suke wannan barna don wanda suke zaune a wajen kam ai kaga mutum ba zai barna ya koma ya je zauna inda aka san shi ba amma yawancin shanu su kan fito daga gabashin ƙasar nan daga cameroon suna wucewa za su je yamma to sun zo wucewa din duk abin da suka samu na gonaki wanda an tara ko ba a girbe ba ko an girbe an tara za su zo ne kurin su ci su wuce amma mutumin da aka san shi aka san gidansa aka san inda shanunsu suke yana da wuya ya je ya shiga gonan mutane ya je yana barna abinda da muke ne duk kowane jimila ah, da kuma masu angoyi muna sa su gaya musu cewa su sa ido kwarai da gaske a boundaries mu in har shanu suka zo baki za su wuce to sai a sa ido a kansu kuma a tabbatar da sun wuce ba tare da sun kawo wani hatsaniya ba ya zuwa yanzu ma dai jama'a da dama ne suka rasa muhallansu a jihohin adama da taraba sakamakon rikice-rikicen makiyayan da manoman bayan ma dai ga rayukan da ke salwanta ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya